الحمد لله ذي الفضل والإحسان جعل الوفاء مكرمة من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تحلى بها وعلمها أمته الشريفة وكان حقا كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجن وعلى آله وأصحابه الذين نشروا دينه في جميع الأوطان وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله ربكم واقتدوا بنبيكم الوفي كان على نهج أبيه إبراهيم في الصفات الحميدة بما فيها من الوفاء قال تعالى وإبراهيم الذي وفى وإن خير الوفاء ما كان للرب جل وعلا ونبينا الكريم ثبت على هذا الخلق الكريم ومن الدليل على ذلك حديث رواه المغيرة بن شعبة فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا فكان امتثاله لربه وطاعته إياه على أتم سورة وأحسن أيها من أدلة عرفانه الجميل نحو ربه تعالى لذا كان أتقى الناس وأبرهم في القول والعمل وفي الظاهر والباطن وفي العبادة والمعاملة أخذ المسائل حديثا عن مطرف عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي <clears throat> ولزوجه أزير كأزير الملجل كأزير الملجل يعني يبكي فيا لهذا النبي بعظمة لا تدانيها عظمة أيها المسلمون اعلموا أن وفاء الرسول الحبيب لا يقتصر على هذا بل شمل غيره من جوانب الخلائق وأصناف الناس حتى الكفار ومن خير أمثلة لهذا الوفاء وفاء صلى الله عليه وسلم لمتعه بن عدي بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين فيها وأمسك فأمسك بعدد من الأسرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المصعب بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء أنتنا لتركتهم له <clears throat> ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاء للأنصار بعد فتح مكة وصارت دار الإسلام ومع شدة حبه صلى الله عليه وسلم إياها رجع إلى المدينة فمكث فيها إلى وفاته وفاء لهم وإكراما لفضلهم ومن ذلك وفاه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق حتى قال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته عجبا لأمر هذا القدوة القدوة العظمى له الفضل والمنة على كل أحد من المسلمين بمن فيهم الصديق رضي الله عنه ومع ذلك يعترف بفضله وفاء له وكذلك وفاه صلى الله عليه وسلم لأزواجه وخير, وخير مثال في ذلك وفاه لخديجة حتى بعد موتها إنها <clears throat> وكان يقول في شانها إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد فأدى صلى الله عليه وسلم الولد من امتنانها عليه وكذلك كان وفاؤه كان وفاء وفاء لأقاربه ومما رواه جعفر بن عمرو بن أمية الزمري قال خرجت أنا وعبيد الله بن عدي حتى قدمنا حمص فأتينا وهشي بن حرب فحدثنا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت شهادة الحق فقال يا وعشية اجلس فحدثني كيف قتلت حمزة فحدثته فقال غيب وجهك عني فلا أراك كل هذا فعله صلى الله عليه وسلم وفاء لعمي حمزة إذن فاتا تتفتع الله إذن فاتا تتفتع الله إذن فاتا تتفتع الله إذن فاتا تتفتع الله إذن تتفتع الله

al'umma wacce nan? lalle ce a nasala da salam wajen tabbata kyan masa sakon juyana da wa inda ka la'ala kulkin abu lalle wa alabi muhammadu wata ciyo babu kirki na jibbata na yari a gada da za a wata rikin gida na sa Allah kogi wadda su da yari a ke annabi muhammad masa yi kwayi wúyé sọ̀kó òyò títí sọ̀kó mọ̀ òyò sọ̀kó tó tó lọ bá àlẹ́ta bá tá tó dé ìrètò rà wọ́n jù gbogbo agbẹ́gbẹ́ àdáni ìjìgá wọn ti tẹ̀pẹ́ tó yà zani òyè tẹ̀tà abúlù lẹ́jìgá mọ́tún ti ṣẹ́bà ìlú pátá náà yà ìṣúná ikú ojú ìná ìṣàn àníbù dàlúkà ju ètò ẹgbẹ́ zane gama nano wọn ti tajiyan ipaye izaku anabi ibrahim eba boji kiriki da obe eji wani ye eboji mini ye jika da nga ti fama na dan gama na sokoja anabi ibrahim ya na nga anabi ibrahim ya ji wula wa fa na fama nana mini fasara mai zo zana jiwa aiki yin zane jini mai yuna wajen wa layi yuna wela kawana wafe pa kangaren ci ma ugani ni mana pale jege pata na ezu kama nuna ba su ko muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ci tabbata ta tiyan boji kirkina nan ni ne dalilin na jibe ci ganno ki annabi sallallahu alaihi wasallam dane famana na wuyo dane gamana na wuyo na hadisi gana mujarrad bin la ba hadisi na imam al-bukhari la ya sayi ubona ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko bi ada dawo a cibe ga na sallallahu alaihi wasallam ga wannan maso kofa bayani ya le shi da kuma da ga ku so kofa bayani na annabi ga ga fa ni ni a kewun ji soko na daji na annabi fama na loba soko da jani tuna gama lawa da cike kin bai bade uci ne ga soko fade wuyana emila fi ji soko sallallahu alaihi wasallam ya to shi wa fi datiya sura na shekwa gana da ekona ta juga ne ne wugwa daga annabi sallallahu alaihi soko da jani tuna

alimamu nasai wula hadisi ta da ban mutarrifu gongo hadisi da da ba ba wo go don ga ba na sallallahu sallam uga ta ne be ti salla u fe wa sallam ba ko ti ko sallallahu sallam ya bi jina wa ya nye jina wa jina cewa da gan dukutano dukutano wa mu wuce bi kwata kwata yana a cikin wani anabi mu wuce ji da jina wa cike sokoi da mu ba ko sallallahu ya yi musulmi ya wajen zama mana na halitta da tsala mai falon ujula ba su ko yare a ta ka ba yi da zuwa gujiyar mana na wajen gama nan mai fa a ta ka kafiri ka mana na nabi fa mana misali na lagan na tulayi da izini ya ga hadisi ga musamman na ajiyar ina ji faruwa tsakaniyar annisla da su da babban gaba ta haifa cili lokacin nuna dawa jirga ci wuta kuna wuta kuna iri egiba na musamman giya annisla da salam ci kawai annisla da salam fa wuce nan zumana annisla da salam ya gwa kan madina wuce ga da nasara ci kafiri àṣẹjẹ̀ máa lọ tí ẹ na. a òyìn da sai ẹ̀gàn etí ti fàyẹ̀ mọ̀ náà gẹ́dà ẹ̀wò tánú náà dí ìgbádọ́rá yóò iná náà òtí wá la rẹ́mi na lẹ́yìn ya pátá nígbà lúgbà bó ti fàmọ̀ náà ma lúgbà àwọn adìà máa gbẹ̀yìn na da ndị ụlọ ga gogo asị ma na-awụchi na nwudu ba anabi ma ọmụ dubu bi okwu takwa na anabi sallallahu alaihi wasallam na ụgbọ ụga ya na ojide madina chidi na bai ya nasara wacce ko mu tafaci makka jina makka ta haje kunyan musulunci a ni kafirci ko ne su ko na gami da makka wana jimayen ci na ɗin shiga na ba amma a nasu da sallam mini mana dumbo to na wuce waye saka ya maka ya yuna to na cile ta gwajin gwan cikin ya maka bo jilo madina ya ji jira bo na wa maka jikin gana wa maka don wa don shi baka ba wa maka ya da da ce da madina ya mana da ji gwamnati wannan wani azin matayi nan nan annabi an ci bi cewa ya madina ci ne alama yin manana na salasala mai fawon madan gurku yo ni hukun gai gaga wajen tabbata da hadiso ga na salasala ya fama na ba su na bakar siddiq har hadiso na tare da gaga adda zai fara yawo da ya zanu da da wina tsara a wai da duki wani da yin gandu da ji sai na bakar na wuga alli zali gaza na ga yi masa yi waye ya wayo zuma Allah wala yi tocin ta wuli masa ya ni nan wuga alli zan da tilli masa yi biyo sai na bakar wa alli masa yi amma ya gibo musulunci kwani gani da boye musulunci nan kwani ego mamaki da abu ya yi fata yi ga ji lura da yi na na ya ci lalo bayan gane ya sanwa cikon na annab muhammad uke kisa na bakaro ba abu nan zumana waje tabbata ga ga ajizin dunduna da al'ummar nona a tabbata na bakaro so a face sai na imani na mugaji da musulunci na mugaji na albarka ya annabi muhammadu luci da yau ajiza na gaga wuje ya nabi ne ya nabi na wuga ya lasa ta ci da lere don na nabi jiwuna kuna na dabba wani mutunci na dayi amma tutu a nabi ala alkhairi don gurku na wuja ce na bakar na a. ya ci lelo baya zai gi tuka na sallallahu alaihi wa jika kilela bai nyuji mana na ala alisala mai fana fana bai sai nyuji kuma jiga da tsara yau kawai yana so na gaji na na gaji ke na nan iba misalo na na hadita jajeli annabi ma su sai gago jiya alkhairi sai ya jiya alkhairi sai fama nan anini adija ne har anaka ya dolo yana da adide jina nga elo manauci wa dolo da bago so kuma ya wo bibiyo anabi sai jina nga da adide na lake wa gaga aleri no ciwo na na na adida ya ci na lo so ya anabi egbogin anabi sallallahu alaihi wasallam yafi ce ya liji yafi ce alaya ya ga bole ya yaji ya yafi na karaji ne shike na aja ne rin dondo ne ga daji ya bina e adaji ya yi so ko na adaji ya yi e bole bai la tapiliona bolo bolo e yi bai rata yi bai agbe ya bai la tapiliona àmóhùnchí ń wà lòdẹ́tọ̀ àtọ́ yára náà gàjì bí báyìí ní bànúkà kọ̀gbà ìgá dájì mà ìgá kàmà náà jí mà ìgá jì mà náà wòchí mà ìgá jì yà ìgá àwọ̀ dọ̀dọ̀ èkúbẹ̀ ètí èkúbẹ̀ ètí ìgá àwọ̀ àmọ́ náà ìgá náà ya ci lọ bá nù wọ́n ká nga soko mai tso ba ta yanzu dai gina wani jiya wana soko tso ba ta ga wani wadaji waje da gaje mana waje ma mana na anu sulala sala mai lagwasu ta bi ta ga mana na to baya dan yuji misali gina da gurkwai to ba dan yuji kilo ba abu eh kilo baya hamza ìdájí wa hamza náà wọ́n kú dánú àdíṣì dọ́bọ̀ náà jafar bin amr ibn umayya tumari gobe yana ga gobe a tiyalani to wani to bezulam na adi ba a yi lo sai yin yin su ga da tun adale ba ji ganin daga annabi ne daga washi na bi ma'ana washi na mun daga annabi hamza na ayali ya yi ya imto washi ki zai ke ta ya na ji faruwa ga gadan wuyan ban ube da ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani riya kelele wuya ji musulmi na anabi ce ga dauga sai da tsoban babo ya bani ya ni labari kiwi wata ba wata zaɗi ne wani kili faruwa jin wa shi ga wuta bayani jin yana gida ga na anabi sai ga dauga ka ayyaye wannan na kyabu bani wa ga mele ya ni wa ga waye da annabi muhammad wato na zai ga gani islami jiku ma kablawu waga ga musulmi an nile su waga ji na hada kwaya a na gari ma ne ji dace amma ya goye manana islami ma abda eh loban daji wuna wuya wuya ga daji wuna ya ni madina ba wa shi wulamin wulu kiwa ba wani

الحمد لله الذي يمن على من يشاء من عباده فيجعله من آل الوفاء بفضله العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالدين القويم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اعلموا أن الوفاء مظاهر يكون بحسن الاجتماع وبالذكر الحسن حيا وميتا وبالإنفاق والمساعدة وبالزيارة وحسن التعامل وليس من مال الوفاء أن تكونوا عبيدا في أيدي المنيمين كما أنه ليس من الوفاء في شيء المطاوعة على الإثم والعدوان فشتان بين الوفاء الصحيح والفاسد الزائف المزعوم فما آسل الهداية في كيفية الوفاء روى عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فدعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه والوفاء بخير الدعاء في السر والألم وفي الحياة وبعد الممات من أحسن وجوه الوفاء عباد الله إن واجب الوفاء يفرض علينا أن نسأل الله تبارك وتعالى خير الأبية خير الأبية لآبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا وأصهارنا وكل من له نعمة علينا ليوم أو ليلة ولو ساعة أو برهة وكيف بمن تفعنا به لسنوات وأعوام عديدة إذا أجل تبتها إذا إذ najo fara zana ka buna mini ujuju ona uchugu la ke de min ta ci zani de pamana nono etira ta uto soko na gota nono wayo pamana soko gajia zanti ejo wayo pamana eji bando ci yora tando ci yote zani soko ga laya no su kwa ido ta su zane su kwa tsara yani ma wuci kulle yana ya riya ke lalle annab muhammad uji so ko yo tuci woyo so ko tu tutu bi adini ya gore ya kwa da rami ci wo e so ko lu ji tabbatu ya ne da wuci kunna ta zamu ji to sabu ji kuma to ya yi wuji ya allah ekewo manafa oge ko kamar daga aske na ide ti hadisa na sallallahu alaihi wasallam e pamana e ko ta ta to de ko ni la pamana mine ko na de pamana na e pamana de husnul intimai wo yo je daga mi ye wani ni mai na jimai na ai ma ni mamma ga ndochi aji m sokwa agwụgwa igbo anyị ga na ha. anyị na sokwa chadị ramọ mini ala mini ya ekwe egwa nwunye mma n'ụlọba n'ime iyo iji daga nye ayiyo aga mma iyo dandan da na gagan shi shi ci gaga wanda ya daga babban maunagan mawuya zanen manna wace amma na ji ciwo a shiga ya fama na da ya tuwangi zanen a da yawon na gaya yi ba ta wani ji kaza ne wani ji kaza ne ejelo mani na miji kaza na wani ya miji wani gaji kaza ne wani gaji kaza ne duka wuce wato e da wai gada na alamu yo ya fi famana e za mu bushi shugan wufa wuga ga nauyin liba ji kaza gida da wushi ke zana wai famanin waje gaza da tsaye na jujiya wani wuce da jan gada zo kawai yau a layar tudan iya da ya riga na jujiya wani kaji mutum ndụ gaje gaje ajiye hoto lamu ku etu na nije gwamnati da wani ga waya ne wani ga waya ne wacce ne mi ye ke dana in caji albarka dana wani gala mi bai ko wacce na mu zanzo na ji fara yariya wani gabu tana a taku da na bawai ga da ya wani a caya wani wani gada ga daga ya wani na bosu ko tun sai jigicin udda mini ti famano gauti yani so wawo kabola na mada ya zo da gawo ebo na wuje pata wa bo na wa gama ne de yi na wa ga ga mini na ji ko ga ya ji a daga wa ma na ga mini wuje ga da na a ci ga mini ko ne de ga ma na na dukiya na wa wuna eza da bo wata ti le wo miliyon nu ya wo yo o ma de ga ma na na wo miliyon shi ce eh wata kila miliyan shi tun wuya wayo kuma bai damu nuna yana da yi fata da wuga jikanya ba shi albarka biyu mana ga fadon ko ga gaba yana sokai cile ne tuce ko jibo ga sokai cile e gama na gani ba taimako e, ijiyan dowa amma milana kami dabo wani ka dabo aji taimako ebo ki fama ya zalin wajen amfanin ciwon kuma da bukatar taimako yi nana e gama na gani bai ziyare lamisa da ya zane jini mai wani wai famana e famana gani bai boji kiriki sannan waje ya waya na kairu na wule wai bai yi ta yi kai mini mana fawo kudin wule wai bai yi ta yi kai bai raye bai yi mafai an kalli wufu cuta uto daga zane na fa in ba ci wata alumar musulmi ji wadda mini mana fa buhari ne yi gada gilaje wuji yadda jikinsa ko duba na e famana gbẹnugbà mi lámínì mi jẹ wuyi ya wá nìyẹn jẹ kẹjẹ àmì náà mi yá jẹ pàtítà sí mi bíà ni a je tunani kita shi ni ga sai nun ga Allah dan ni na yana jimini mana faboya aga ga yili je wuji zan da cikin Allah uluba so kuma ye gibwa ni je na ga ga yila ni bi je wuji ya la ni to e ye ja ejibo azukiwo azukiwo chiko na kabo ye wode ndo za wode tita chiwe wode e na wa cheyana

zama na fana tashe bu uji je da na gai da ga tashi na da ga ga gamma na ya ko wuci ba su kwana e rike da tsakana bu abbe a da yi na daga babu kan ki ga je ku ki ga je ku ba wa na muhammadu e tike na ya fa ba ya fa mana na do wala hadisi kana na ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ezaga wa eta de wani da sunan sokwe yu ezaga bayan de wani da sunan sokwe tura ezaga yiwe yiwu ezaga jin alheri de bawe gumba ko da tukuci na walayen wuri mini ko na dabbu zumayen mana fana kai da yanayi ga zumbana ibadu walayen riyu Eh, efe juku bi adua ala, area da ne yi na har ya sai dai wasu sai zo ni ma ni na bari aka ji fata go so kwa nke ya ya ji kifi ba ho na ala ga ga mine na da daraja na ga fa ma na da na ya ya ba na sobo ibaduwa da yariya lokacin na da yajo na su zuma na ga zuma getan na na wugayi e konda ya ga bata mini e kojo e ba ya tifa ma na wani doko ga duwa da khairi ya zane ji ja albarka ite la to guri da yaje daga ga bayina iga gbawa su ku ga ba da khairi yaji yaji musulmi wajibi tilayi ne ya famana lobar su kula da alisa yi na kemna ne bai famana lobola iga duka bai ba da yi mun iga duka bai ba da allahu yi mun iga aji man na wace julu ba allahu mun su ko to ya ɗauki ake da e lejen lejen bolo-bolo ga su kwaje a yi a shiga ma kemna iga gbaye zu ete mi lati boro su eti kike ajele mba sokolugwa etinye gigaya etinye kipaye mbono oloba alawo na iga ya ga wanji na ichi izi mezi iji amfani ano iga ba tamo ibadu alheri kami lulu ya ni maiji aidara yo aja ajele ani ibadu ya mo maiji baba iji mami iji mezi izi karatun da yi na banagado kutuna igaba atende aduwemu yeleyi igaba atende aduwemu zandundo na iji amfani rayuwa ibonu ijankuri kawa ya amfani na iju na ijiri unyi na efo ene o kashe eye shi ni o keye kawa ya wa ni o ko ye ba ni mo, igaba tamo igaba tamo ade bayibo igaba ni ya duwa ka min dondo ka ba ce dai ba a su kuɗi su kuma wuce guguci abincin ra ya ce lo ba mai amfani ya ba ni na in ba mai amfani ya be na suku ki za ga ya ba ta bana so ci ya rabbi ga ila da minita ma na wuce su ga ila da minita ma na wuce yomo اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا وأصحابنا وكل من له نعمة علينا اللهم ارحمهم جميعا اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين قوموا لصلاتكم يرحمنا الله Thank you.